da rashin sanin abin da ake mu za mu je mu ga addinin karen tsaye mu ne matargade muna karya shi aka tashi tarurruka irin wanda za a yi da kasashe da na musulmi da ba musulmi ba haka za a ga musulmi suna zuwa suna yi abin da musulmi zai zo ya tafka a cikin yan uwansa musulmi ko ya tafka wata magana sai ka gane lallai bai san abin da yake yi ba bai san me wajibinsa ba bai san menene sunna a kansa bai san me mandubi a kansa ba wata kalmar in ka je ya tafkota sai ga radda'i sai garin dai domin sai ka zai tarar da abin da alkur'ani ya fito ya kama sunansa karara ya wajabta yin sa sai soke shi ko ya soke shi ya ci abin ba daidai ba ne to haka za ka yi ta ko ko zai tafi da wa'insu kalmomi a gurin hirarsa wanda zai tafi da shi daga musulunci bai sani ba to saboda wannan ne ijada aka samu kai a irin wannan sai ce in ta haka lamu sahibil madakal zancen mai madakalu ya tike sannan sai ce kala shehu abu muhammad ibn abi zaidin rahimahullah a shehu abu muhammad ibn abi zaidin ne allah ya ji kansa fi kitabin risala a cikin littafin da muka fi sani da risala ta abi zaidin ne a cikin littafin a wajen shimfiɗa da yake yana cewa alam kai sani ya dan uwa anna khairal qulubi rufe alherin zukata a cikin zuciya duk ka tara su ko sun yi miliyan nawa ko biliyan nawa ko triliyan nawa zuciyoyi suka kai to mafi alherin ta shine a ahalil khairi wacce ta fi rike alheri wacce ta zama birga mai ta zama jaka ta alheri aka dura alheri aka dura alheri aka dura alheri a cikinta to ne ita ce khairul qulubi wa arjal qulubi lil khairi kuma an ka tattara zukata gaba ɗaya zuciyar da aka fi tsammatarwa alheri ake sa ran alheri zai shiga cikin ta kaka gida ta ita ce malam ya sabike sharru ilaihi zuciyar da shari bai fara shigar ta ba duk ɗan da aka haifa annabi alaihi salam ya ce kullum mauludin yuladu alal fitra duk ɗan da aka haifa akan fitran musulunci ya kyausa akan gwada bai kadarko na musulunci gwada bai burtali hanya kowa akan haka ke haihuwarsa zuciyarsa fari tas kamar atafa ba ta da sofanan komai haka Allah ya halicci kowa sai annabi alaihi sai illa anna abawaihi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi shi dai mahaifansa ne suke da alhakin ko su mai da shi ba yahude ta hanyar ɗabi'unsu da kuma yadda za su shi ko su mai da shi nasara ko su mai da shi ba majusi to wannan yana gurinsu amma duk zuciya ta tsake haihuwarta kowa haka yake to don haka sai ce idan shari bai riga ya shige ta ba aka dora ta akan alheri shi kenan akan su zai tafi sau da haka wajibi ne a ce ga mahaifa kowanne ya ga cewa ya ɗora ɗansa akan alheri ya toshe sharri ya shiga zuciyar idan alherin ya fara shiga to ko sharrin ya zo ba zai samu gurin shiga ba wa aula ma'u ne bihin nasihuna mafificin abinda masu nasiha suka fi kulawa da shi wato ma'ana masu nasiha masu ikhlasi ga al'umma wanda ba sai wa al'umma almandahana masu ikhlashi ga addini wanda ba su yi wa addini almundahana wanda babu abin da yake gabansu sai sakon da annabi alayhi salatu wassalam ya zo da shi ya isa gurin jama'a kamar yadda annaba alayhi salatu wassalam ya zo da shi suke san al'umma ta tashi cikin alheri ta aikata alheri ta kuma san alheri ya yada a cikin ta to su ne a nashi hona ba almundana ta da su ko daya to abinda waɗannan suka fi kulawa da shi sannan warage fi ajrihin ragibuna duk mai kwaɗayin lada kuma ya fi kwaɗayin ladan sa gurin aka ce masa duk abin da ake nema a gurin Allah a samu lada wanne masu hankali suka fi kwaɗayi sai ce isalul khairi ila qulubi auladil mu'minina sada alheri a cikin zukatan ƴaƴan musulmi ƴaƴan mu'mini duk wanda yake nasiha yake san al'umma to wannan zai ce ayi duk wanda yake neman lada gurin Allah da babu irinsa to wannan zai yi sadar da alheri ashe kaga a bar kofa al'umma suna bata 'ya'yan jama'a to wannan ba alheri ba ne sau da aka babu sharri kuma fiye da mutum ya bata 'ya'yan al'umma idan ya ta yi abin da ya jawo sanadin 'yan al'umma suka lalace to ya toshe al'umma ya ruguje ta duk sakon da annabi alaihi salatu wasalam ya zo da shi ya sa masa waigi domin al'umma mutuwa za ce sai ta tashi kan banna kuma wanda za a zo daga za su kuma raina sai zama sun fi su shari kenan shari zai ci gaba da toroko ya kashe alherin al'ummar in aka sada alheri zuwa zukatan ƴaƴan muminai shine abin da duk wanda yake kwaɗayin lada gurin Allah ya fi ƙaunar lada a kai to idan aka sadar da alheri ga zukatansu saboda mai sai ce layar saka don ya saiwa a ciki ya kafu ya kama kamar anga ya kare ya daure ya sarƙe kamar yadda sarka take sarƙewa ba za ta iya warwarwa ba haka ake son alheri tabbata a cikin zukatan ƴaƴan musulmi sannan watan bihahum ila ma'alimin diyanat da ko faɗakar da su zuwa sha'air na addini ka'idoji na addini ga yanda ake ga yanda ake ga abin ake so wa hududin shari'ati da kuma iyakoki na shari'a da a sanar da su wannan wannan haka ake so su san me iyakar kaza me iyakar kaza me iyakar kaza tana bangi da kanza ce man ya ta'adda hududallahi ya ce fa qad zalama nafsuhu tilka hududullahi sai ce fala ta ataduha wani ko ce tilka hududullahi sai ce fala ta qarabuha duk su san meye wannan la ta ataduha la ta qarabuha me ake nufi me haddin ubangiji me Allah ya yanke ishan ishata kai ina ishata maka ina ishata dan uwanka tsakaninka da shi menene tsakaninka da dan uwanka makaluki menene to a sanar da yara tun suna kanana saboda mai sai ce liyuradu alaiha dan su sabu da ita amma wa ma alaihim an yi tafi da min addini kulubuhu ba wajibi bane akan kansu zukatan su da wannan sanin Allah ɗaya ne baya wajibi a kan kowane da in bai balaga ba ana koya musu wannan ne don alheri riga sharri don yi riga kaka gida su balaga su tashi kan tsari kawai amma da karamin yaro wanda bai balaga ba in ya fito ya zazzagi Allah yace shi ba musulmi ne ko ba za a yi masa komai ba ba laifi ba so da babu alƙalami a kansa ko ba a wajabta masa sai ya kudire ba sai ya balaga amma na ana ɗora shi a kai ne domin alheri ya fara tashi sannan wata amalu bihi jawari huhu ba kuma wajibi mu ne gaban su yi aiki da shi ana barin su yi ne zawar su sabu in haji ne ka tafi da karamin yaro dan ya saba yi idan sallah ce ka ɗora shi a kai tun daga shekara shi da ya sabu in ya kai goma sai ka ɗan tsatsabga masa tsamin ya ko ka ɗaga masa tsamin ya kai ma barazana sai ya tashi in azumi ya zo ya ce zai azumi karka hana shi ba shi ya yi yana yi sai ya sabu kafin ya girma shi kenan ka bar shi sai da ya gama girma yau ya tashi ana cikin ramadan ya kwanta bacci ya mafarki ka ga ramadan wajibi azumi ya zama wajibi gobe ka ce tashi ya riga ya sangarta ya sakandanta ya miƙe kafa yana sai fara kwarara maka kuka da baliginsa da shi ya zama kwakwaro ya kasa eh, kwakwaro zai zama sai kasa yin azumi wace ta zama kwakwariya ta kasa azumi shi kenan abu ilalace ma yana karami ya fara tun yana yi yana yin kaɗan a ce ai bana sai da na yi bakwai ana nan ana nan shekara ce ai goma na yi ana nan sai ga yana ta sai ya yi ashirin a ƙarshe sai iya kaiwa kyam kafin ya balaga to haka ake so a koya a 'yan musulmi eh. ya ce fa ina horo ya sha magana da aikin arwaito an na ta'alimar shiga da likitabin layi sanar da ƙananan yara littafin ubangiji alƙur'ani yudifi ugadaban layi ina bice fushin allah wa anna ta'alima shay'i fi sigari koyan abu mutum yana karamin yaro kan na kashi fil hajari kamar zane ne za a kurta shi akan dutse fa in ka zo ka samu fan dutse ka zana ka zana kai rubutu idan za a yi ruwan duniyan nan ka ɗauke shi ka jefa shi a tekun duniyan nan babu abin da zai taɓa shi in dai zane a dutse aka yi shi ba abin da zai taɓa shi to shi koyan abu mutum yana karamin yaro haka darajarsa take kamar mutum ne zane a kan dutse shi ake son a koya mutane alheri in ya zauna to wadda jiyin duniyar da za a yi a kitsuke mutane kan wannan abin ba zai sauko ba sai dai mutum ya tafa kwarya ya dinga zuba hatsi ba za ta zuba amma ba abin da zai samu wannan shi ake so a koya a 'yan musulmi intaha ta ce maganar abu muhammad ta tige fa'izan sai shi alai dan hudu ya ce yayin nan yan bagi an yabda'a bita alimi ma zakarahu ya kamata ya fara da sanin Abinda aka ambata fi hazihi tarjama a wannan tarjama da aka yi maganar shi abu muhammad cewa a yi kaza a yi kaza dinnan a sada alheri ga ayi musulmi a yi kaza a yi kaza ce to wajibi ne duk wanda za a koya karatu ya zama da wannan zai tashi saboda me ake so a yi haka ta kishi fil qulubi domin ya zanu a cikin zukata duna gairihi ba wani ba ba wani sa ake so wa'annan alheran ake so su kafa a zuci tunda zuciya dama sabuwa ce fara tas babu sharon komai a ciki yana ka dora ta akai kai za ta fi yaro kana wasa karami saboda a kan fitira yake ko tafiya yake in ya zame ya faɗi ba zai yadda ba saboda yana kan fitira in yaro ya faɗi sai ya kuka kuma sai ya kama ka kuka fitira ce da cewa kar kai da ka yanke hukunci da kanka duk abin da ya samu ka kai ko shari'a to shi karamin yaro yana karami sai ya kai kuka wajen mahaifiyarsa ko wani mahaifinsa ko kuma wani babba da ya gani to kuma in ya kai kuka yana so sai an yi hukunci an fitar da haƙƙin wanda aka zalunta in ka ce toho kada ki ƙasa sai ga ya dariya sau da haka fidira take an yi masa adalci an fitar masa da haƙƙinsa ko mun kankanta yaro da ka kalle shi akan bid'a wannan abin da annabi alaihi salam ya faɗa kana kallon mu'amala yara ka san dai akan haka take to iyaye ne za su yi kokari su dora su akan haka su zarce akai su ƙara dora su akan alheri da kuma abin da Allah ya saka musu bayan wannan na baiwa dan kowane mutum yana da wata baiwa da Allah ya bashi dan ya taimaka wa duniya da ita to kuma irin tarbiyyar da za a yi masa a nan za a gane irin yadda yake tarbiyya sai a lura wani yaron daga kallonsa ana fara mu'amala shi sai ga alkan ko mahaifansa in za su faɗi gaskiya sai sun san ya fi su tun a lokacin to tarbiyyar da ake ba irin wannan da ba wani ko sai ga mutum ne muta wasu tsaka-tsaki kamar sauran kowa na mutum na al'ada to shi wanda za a kula da tarbiyyarsa da ba akwai ko wanda ke gagara koyi shi ko da ka gan shi wato yana da haɗari yana da abubuwa marasa daɗi shi ko yana za a zo a yi masa tarbiyya kuma da ba sannan akwai wanda yake gadar mahaifansa wani za ka tara mahaifiyarsa mai yanka karya ce to dole in za a yi masa tarbiyya sai an lura mai yawa yana da wanjin wannan wataƙila ubansa mai yanka karya ne sai an kula da wannan wataƙila mahaifiyarsa mai ha'inci ce sai an kula da wataƙila mahaifinsa mai ha'inci ne wataƙila mahaifiyarsa mai haɗin husuma ce wataƙila mahaifinsa annamimi ne to duk wannan zai taɓa da saboda akwai warasa to haka ake duba yara ana bi ana bi don a ba su tarbiyya saboda duk araba wannan sharar da su su zama mutanen kirki wanda za su yi amfani ga gare su kuma su amfani al'umma sannan ɗora su akan abin da Allah ya ba su na baiwa an gano sai a raya wannan a ɗaga shi wanda in ya fita ya bunƙasa zai amfani mai ita kuma zai amfani al'ummar da ya rayu a ciki kuma zai amfani wanda za su zo ba bayansa wannan haka ake so wallahu al-muwaffiqu lis-sawab Allah shine mai yin gaman katar zuwa samun dacewa muna fatan Allah ya samu dace da alfasalu saminu fasali na takwas fi mura'ati haƙƙil waladi fil inkahi an ɗora wannan fasali ne a cikin kiyaye haƙƙin ɗa fil inkahi wajen aurar da shi an nikahu aure al inkahu aurarwa shine nikahu yin auren inkahu kuma aurar da wani shi sa ubangiji subhanahu wataala yake cewa la al mushrikati hatta yuminna tankihu ta din aka yi mata fataha sai ce wala al mushrikina hatta yuminu ta din wannan aka yi mata ruhu'a wannan la al mushrikati kar ku auri mushrikai mata har sai sun yi imani wancan kuma wala tunkihul mushrikina kar ku aurawa mushrikai mafu'ulin na biyu shine banatikum kar ku aurawa mushrikai maza ku mata shi yasa wannan wannan nakaha wannan kuma ankaha wancan ya aura wannan kuma aurarwa to nan shi yasa shek yake cewa fil inka ba fil nikahi ba ba shi zai aura ba wajen aurarwa wato ya aurar da ɗansa namiji ko ya aurar da ƴarsa mace wal maqamu thaminu shine makami na takwas fi kaifiyati silati rahimihi li waladihi cikin kaifiyar yadda zai sa sada zamancinsa ga ɗansa sai shehu ya ce fayan bagi lahu an yaftara lahu ya kamata gare shi shi mahaifi lahu ɗin nan haɗin lahu din ha yana koma amma wajen mahaifi nan kuma an ya tara lahu kuma lahu din nabi kuma lamirin yana koma kan ɗan ya kamata gare shi shi mahaifi an ya tara lahu ya zaba masa wato ɗansa kenan ko mace ko namiji idza arada in ka hahu in yi nufin aurar da shi lokacin da ya kai lokacin auren ya kai munzili in kana zakaran in ɗan namiji ne abin da ya kamata ya zaɓa masa shine za ta dinin ma'abociyar addini sannan bugu da ƙari allati urifa walidu habi dini wassala wanda aka san mahaifinta da riko da addini da kuma kirki wannan ake so idan yar ta zama ta kirki mahaifinta ya zama ba ma'abucin addini ba mai son gyara ba to zai kutanance ka a gidanka ya hana yar zama to dole ake son a samu biyu mahaifiyar ta kirki kan wato mahaifanta ma su zama na kirki to sai a haɗa gwiwa a yi taimakekeniya yarinya ta zauna a gidan miji shi sa ya ce alati urifa walidu habidini wassala wadda aka san mahaifinta da riko da addini da kuma kirki da san gyara wa kaza ya taro laha in ka unsa haka kuma in ta zama mace ce shi ma dai ya kamata ga fiye zaɓa mata zadinin dinin namiji ma'abocin addini wa salahin da kuma gyara mutumin kirki dukkaninsu waɗannan hadisai ne na annabi alaihi salatu wassalam wanda yake cewa iza a takun bantar dauna dinahu wa amanatahu fa juhu idan wanda izo neman aure kuka yadda kuka amince da kulawarsa da addini da kuma rikonsa ga amana to ku aurar masa illa ta fa'aluhu ta kun fitnatun fil ardi fasadun kabir idan ba ku ji wannan magana kun yi haka ba fitina da fasadi mai girma za su auku a duniya a wata rawaya ko yana cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu wanda izo neman aure kuka amince da addininsa da kuma ɗabi'unsa na kirki to ku aura masa in kun ki fitina da fasadi mai girma za ta auku a duniya to ita kuma mace annabi alaihi salatu wassalam sai ce tun kawul mar'atu li arba'in ana auren mace dan ɗayan abu hudu zuciya dan adam ta kan so ta aure mace dan ɗayan abu hudu sai ce li jamaliha akan aure mace saboda kyan halittarta sannan akan aure ta maliha saboda duke da take da shi sannan wali hasabiha akan aure ta saboda dangin da take da shi iyalin da ta fito daga ciki dini ha kuma na aurenta saboda addini sai annabi alaihi salatu salam ya ce fazfar bi zati dini ka kokari ka rabota da ma'aboci addini ta ribat ya daka in ka ki to za ka tsiyata kuma za ka sha wuya in kuma ka hakura kai to za ka ci riba don haka wayannan ka'idoto sufofi guda hudu na mace duk ana kulawa da su amma wadda ake so musulmi ya mai da hankali a kai ita ce siffar kula da addini ita ake so a kula bayan an samu kula da addini to kuma sai a koma abin da ya shafi harkar kyau saboda a samu wadda za ta janye hankalin mutum ba zai zama yana kalle-kalle ba in yana da ita ita ma a yi kokari a samu cewa mijin da za ta aura din kar ya zame mata mummunan da za ta wayi gari ta dinga jin tsoron nuna shi a tsakanin kawayenta eh saboda ita ma sai ta zama ba za ta iya abun nan ba to wannan su ake kulawa da su amma magana dukiya wannan in mutum ya muwafaka mai addini ce kuma gidan akwai dukiya to kaga ya sami ya je kudin tsaye da yawa da dutse da ya kenan idan akwai daraja da ɗaukaka shi ma ya ƙara kenan amma wadda ake sawa a dubi allah subhanahu wataala da ita ita ce addini saboda dan manufa ake yin aure ah, to sai shi auren nan in mun kula sai mu ga ka'ida ta farko ko makami na farko na kulawa da sadar da zumuncin ɗa sai aka ce mahaifi ya zaɓa masa uwa ta gari kuma da aka zo ƙarshen abinda uba zai iya sai aka ce ya tsaura masa mace ta gari saboda me saboda shi aure abu na farko da ake tabbatarwa da shi shine hibzul ansal kiyaye iri na dan adam wane haifi wane wane haifi wane har zuwa tashin alkiyama ran da Allah yake son duniya ta tashi idan babu wannan auratayya to irin dan adam tsayawa zai ana mutuwa wata ran sai a nemi kowa a rasa a duniya yin aure saboda wannan annasru wajen nasarar nan za a sami yardar Allah domin an tabbatar masa da muna fassara ta sa ya halicci mace da namiji abin da yake so a samu kenan an kuma yawa annabi alaihi salatu wassalam abin da yake so saboda ya ce da mu huta tanassalu fa inni mubahin bikum al-umama yawmal qiyama ku aure ku haye fa zan yi alfadi da yawan ku ga sauran al'umma gobe alkiyama sannan a wannan samun haihuwar dai akwai kuma samun albarka ta addu'ar da bayan mutum ya mutu ɗansa ya yi saura a duniya ya ci gaba da masa addu'a sannan a cikin wannan an nasaru ɗin haihuwar dai da tabbatar da iri akwai kuma shafa'a ceto da ake samu da ƙananan yara wanda suka mutu ba su riga sun balaga ba to duk akwai a cikin wannan hakar auratayyar haka ake so don ba wanda yake son ya ƙare yana son irinsa ya ci gaba don haka ake yin aure sannan na biyu akwai hirzul ansab kiyaye nasaba a sami cewa ɗan nan na halak ne domin idan an samu ɗan na halak babu kokonto shi ya san wannan mahaifinsa ne na shari'a shi ko ya san ɗansa ne na shari'a to abu biyu ake samu ɓangaren ɗa zai dinga jin nauyin mahaifin kuma zai ƙaunaci mahaifin kuma zai yi biyayya ga mahaifi amma in ya san ba na shari'a ba ne ba zai ji nauyinsa ba kuma ba zai masa biyayya ba haka shi kuma uban in yi san ɗansa ne na shari'a shi kuma wajibi ne zai ji cewa ina jin tausayin wannan ɗan kuma yana jin kansa yana kuma ƙaunarsa amma idan ya san ɗan ƙaƙaba masa kai ba na shari'a ba ne ko ta wata hanya isa mu wannan abun ba zai fito da ƙoƙon zuciyarsa ba sai dai korin ci da ƙarfi to don haka aka ce kare na so saboda dan kare nasulu iri ubangiji ya shar'anta aure ya kuma hana mai gida ya sadu da iyalinsa lokacin da suke al'ada saboda in an sadu ana al'ada ba za a samu rabo ba sannan ya hana magidanci ya sadu da iyalinsa ta dubara saboda in an sadu ta wannan ba za a haiku ba sannan ubangiji ya hana binne 'ya'ya wanda malamai suka ce a sanadin wannan babu dama a wa mace mahaifa in an yi an rusa manufar aure babu dama ta namiji a ya shi in an yi an duse manufar aure ta hizbul ansab wato hizbul nasli kare iri na ɗan adam sannan dangane da kare nasaba shari'a ta haramta zina domin kada wani ɗa ba na halak ba ya shigo cikin wata zuri'a sannan kuma ta hana wato ta shar'anta hukuncin idda in an saki mace ta yi idda saboda kada ɗan wani gida ya shiga cikin wani gida sannan ta aje hukuncin ta kaba saboda kar dan wani gida ya shiga wani gida sannan ta aje hukuncin hana mace ta koye abin da yake cikin mahaifarta inda Allah yake cewa wala yahillu lahunna an yakatumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir dan kare na nasaba tsatsarka ubangiji ya aje wannan sannan ubangiji ya aje doka wacce ake iya tabbatar da nasaba ko soke ta lokacin da miji yake wannan rabo da mace ta samu ba ɗansa ba ne Allah ya ce to sai ya zo rantsuwa hudu ta biyar ice la'antar Allah ta tabbata a kansa in abin da ya faɗa ba gaskiya bane ita kuma ta fito ta kare kanta ta yi rantsuwa hudu na biyar ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta in abin da mijinta ya faɗa gaskiya ne to ga saboda tabbatar da na sama ubangiji da ya ajo nan hukunce hukunce to don haka ake yin aure shi sa aka damu da cewa farko a zaba wa ɗa kuwa ta gari a ƙarshen haƙƙinsa a kan mahaifi kuma ya aura masa mace ta gari in mace ce aura mata namiji na gari saboda a samu wannan sannan abu na uku da yake cikin aure shine hibzul mustama min al inhilalil khuliqi a kare al'ummar zamantakewar daga taɓarɓarewa tarbiyya wato zinace-zinace shiga cikin mutane abin da ya shafi luwaɗi ya faɗa cikin mutane sannan maɗigo ya faɗa cikin mutane rashin dunkulewa al'umma guri ɗaya rashin ganin girma da dai abubuwan da zai iya lalata ɗan adam to zai shigo cikin al'umma mutuƙar babu aure amma idan an yi aure wane ya haifi wane ya ba shi tarbiyya shi kuma ya ba wane ya ba shi tarbiyya kamar carbi ne in ka ɗauko shi iri ɗaya wannan na bin wannan wannan na bin wannan daga lada ne haka dawo kan lada ne amma da ka samo wani iri ba shi ba sai ga ya tsalla muku idan dutsen wuya ne wanda mata suke san ka jera iri daya zai tafi amma da ka ɗauko na tsalli sai bata maka shiri saboda haka ake son yin wannan auratayyar saboda a tsare al'umma daga rugujewar tarbiyya da taɓarɓarewarta sannan abu na hudu za a kare al'umma daga yaɗuwar cututtuka na jiki irin su cutar aids din nan da irin cututtukan da ake gamuwa da su saboda aikata laifuka irin na zina da kuma sauran laifuka dai cututtuka ma iri iri da Allah zai jarrabu al'umma da su to don haka shari'a ta shari'anta yin aure domin a killace jama'a a samar da al'umma nagartacciya wacce za ta tafi kamar zubi ba wanda isa ba akan dan uwansa wato haka ake so a yi wannan ita ce hikima ta ce kama ta kaddama kamar da ya gabata yace ce sun iya fi himal jamala to nan ka gama gan na faɗa sai kuma ya kiyaye a cikin namijin da matar a kiyaye kyan jiki kuma min ma yurgabu fihi fin nikahi wanda ake sha'awa ake kauna a cikin aure ba da mura'ati dini bayan kuma an kula da addini bi qaulihi ta'ala to mun faɗa sama madaukakin sarki wala abdu mu'minun khairun min mushrikin bawa mumini ya fi mushriki wanda ya kyaɗa a ƙarshe su ce walau a ajabakum kaga akwai bukatar wato akwai magana soye wato kyau kenan da burgewa saboda ka za a kula da addini wato bayan an kula da shi to kuma sai a kula da ɓangaren kyau to idan aka samu kyan babu addini to sai a watsar da kyan domin annabi alaihi salatu wassalam yana cewa da mu iyyakum wa khadra ad-dima ina jan kunnen ku lalle lalle ku kiyayi koren juji sai sabai suka ce ma khadra uddiman ya rasulullah menene koren juji ya ma'aikin Allah sai ce almar'atul Hassana filman bace su kyakkyawar mace wato kyan dan maciji wacce ta fito daga gidan rashin tarbiyya kan za ka je kan juji duk ga gasa ya ta fito ta kyau lulluf musamman da irin yanzu da damuna ganta lulluf lulluf amma an ka a karkashin ta ko ina najasa ce to a irin ta shine annabi sai ke kiran wannan wato udiman ke kenan koren juji ga kore shar a sama a karkashin sa duk kai ba ka iya sa hannunka ba jisa ce sai ce to haka mace take kyakkyawa wacce ta fito daga gidan da babu tarbiyya annabi sai ce na jin kuna ku kiyaye ta dama mushen barewa ce akan ruwa ba ta da wani amfani sai dai wahalarwa wa qauluhu ta'ala da faɗarsa madaukaki wala amatu mu'minatu wala amatu mu'minatun khairun min mushrikatin ubangiji yace ce ku yanga mumina ta fi ya mushrika walau ajabatkum ko da ta burge ku ta ba mamaki ubangiji ya ce ula'ika du'una ilan nari auratayya da wayancan kafirai din nan yana wa shiga wuta ne wallahu da ila jannati wal maghfirati bi iznihi shi ko ubangiji kira yake ta hanyar aure a zo a shiga aljanna da samun gafara da izininsa shine a aulashi shi dai wannan malamin a cikin tafsirinsa da ya uta a fi ma'ani tanzil da ya zo fassara wannan ayar sai yake cewa wannan ayar ta nuna mana aure shine invitation wadda Allah ya buga ya raba wa dukkan musulmi kowa ya karɓe ta a hannu duk wanda ya yi aure ko mace ko namiji Allah ya danka masa tikiti wanda yana zuwa kofa aljanna shi zai nuna a buɗe masa ya shiga ya rage nasa kirkin kirkinta wannan haƙƙi zuwa lokacin da zai nuna ya rage na ya yayyaga ko ya jefar da ita rasa inda ya saka duk wanda ya wasa da aure ya raba kansa da hanyar aljanna ko mace ko namiji shi sabon ya ce ula'ika da una ilan nari wallahu ya da'u ilal wal maghfirati bi iznihi shi tsarin nan da ya na aurata ya aljanna yake so a shiga annabi Musa alaihi salam lokacin da ya ga ubangiji suka yi magana da shi ai ba a gurin sallah ba ne ba a gurin karatu ba ne lokacin da yake matarsa hidima ne ya ce ku zauna inni anastu nara la'alli atiku min hadi akabasin au ajidu ala nari huda amma yana zuwa gurin fa hidima ije ta aure ubangiji dan ya fitar wa da duniya a sana cewa wannan tsarin abu ne fa mai matukar muhimmanci Allah ina sa sa yana zuwa sai ce inni ana lahu fa kala ana alaika ubangiji ne to wata kalman ka innaka bil wadil muqaddas du'a wa ana ka fastam ila ma yuha na zabe ka saurari abin da za a yi maka wahayi shikenan sai zance kuma ya miƙe a nan nan Musa da sai zama kalimullahi ya samu dukkan darajar da ya samu shi kuma a gurin ya nemi alfarma kuma nan take abin ya tabbata ya kuma nuna wato wata muhimmar ta aure da in an yi ana samun yan uwantaka kuma zumunci ya shigo ciki nan take sai nuna dillan da ka samu wata alfarma ko ka samu wani mukami wanda ya kamata na farko ka fara kula da shi dan uwanka yana samun wannan manzancin kurin sai ya ce waj'alli waziran min ahli <laughs> ba ni waziri daga cikin yan uwana sai ya fito karara yace haruna akhi <laughs> haruna dan uwana ubangiji ne yace masa ka duti ta ulaka ya musu. an baka an baka dan take yi masa wannan mujazar Allah kuma ya karba Allah saka musu da alheri wa jira Allah ta kama da alheri ta alima anna salihata sai ya san cewa ita dangartacciyar mace khairun min fasikin wa fasikatin ita ce mafi alheri daga fasiki namiji da kuma fasika mace don haka mutumin kirki da mutuniyar kirki ake nema a harkar auratayya da shi ne ake iya samun al'umma ta gari sai ce hohona a nan ne in ta hama ya fa'allu walidu liwaladi misali irin yanzu da damuna ganta lif lif lif amma an ka duwa ta ko ina jisa ce to a irin ta shine annabi sai ke kiran wannan wato hadra'ud diman kenan koren juji ga kore shar a sama karkashin sa duk kai ba ka isa hannunka ba jisa ce sai ce to haka mace take kyakkyawa wacce ta fito daga gidan da babu tarbiyya annabi sai ce na jin kunna ku kiyaye ta dama mushen barewa ce akan ruwa ba ta da wani amfani sai dai wahalarwa wa qauluhu ta'ala da faɗarsa maɗaukaki wala amatu mu'minatu wala amatu mu'minatun khairun min mushrikatin ubangiji yace ku yanga mumina tafi'a ya mushrika walau ajabatkum ko da ta burge ku ta baku mamaki ubangiji yace ce ula'ika du'una ila nari auratayya da wayancan kafirai dinnan yana jawo wa shiga wuta ne wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi iznihi shi ko ubangiji kira yake ta hanyar aure a zo a shiga aljanna da samun gafara da izininsa shine a sheikh aulashi shi dai wannan malamin a cikin tafsirinsa da ya uta a fi ma'ani tanzil da ya zo fassara wannan ayar sai yake cewa wannan ayar ta nuna mana aure shine invitation wadda Allah ya buga ya raba wa dukkan musulmi kowa ya karbe ta a hannu duk wanda ya aure ko mace ko namiji Allah ya danka masa tikiti wanda yana zuwa kofar aljanna shi zai nuna a buɗe masa ya shiga ya rage nasa kirkin kirkinta wannan haƙƙi zuwa lokacin da zai nuna ya rage nasa ya yayyaga ko ya jefar da ita rasa inda ya saka duk wanda ya wasa da aure ya raba kansa da hanyar aljanna ko mace ko namiji shi sabon ya ce ula'ika da una ila nari wallahu ya da'u ila jinnati wal maghfirati bi iznihi shi tsarin nan da ya na ya aljanna yake so a shiga annabi Musa alaihi salam lokacin da ya ga ubangiji suka yi magana da shi ai ba a gurin sallah bane ba a gurin karatu bane lokacin da yake matarsa hidima ne mm. yace ku zauna inni anastu nara la'alli atikum min hadhi akabasin aw ajidu ala nari huda amma yana zuwa gurin fa hidima ije ta aure ubangiji dan ya fitarwa da duniya a kana cewa wannan tsarin abu ne fa mai matukar muhimmanci Allah ina son sa yana zuwa sai ce inni ana lahu fa ana alaika mm. ubangiji ne to ta kalman ka innaka bil wadil muqaddas du'a wa ana ka fastam ila ma yuha na zabe ka saurari abin da za a yi maka wahayi shikenan sai zance kuma ya miƙe a nan Musa da sai zama kalimun lahi ya samu dukkan darajar da ya samu shi kuma a gurin ya nemi alfarma kuma nan take abin ya tabbata ya kuma nuna wato wata muhimmar ta aure da in an yi ana samun yan uwantaka kuma zumunci ya shigo ciki nan take sai nuna dillan da ka samu wata alfarma ko ka samu wani mukami wanda ya kamata na farko ka fara kula da shi dan uwanka yana samun wannan manzancin kurin sai ya ce waje alli wazira min ahali ba ni waziri daga cikin yan uwana sai ya fito karara ya ce haruna ahi haruna dan uwana ubangiji ne ya ce masa ka duti ta su ya musu an baka an baka nan take yi masa wannan mujaza Allah kuma yi karba Allah ya saka musu da alheri wa jiya Allah ya saka ma da alheri fa alima anna salihata sai ya san cewa ita dangartacciyar mace khairun min fasikin wa fasikatin ita ce mafi alheri daga fasiki namiji da kuma fasika mace dan haka mutumin kirki da mutuniyar kirki ake nema a harkar auratayya da shine ake iya samun al'umma ta gari sai ce hohuna anan ne intaha ma ya fa'al walidu li waladihi abinda mahaifi zai wa ɗansa na sada zumunci a nan ya tike wato abu takwas na farko ya ce zaɓa masa mahaifiya ta gari na biyu lokacin saduwa aure ya faɗi kalmomin da annabi alaihi salatu wasalam ya zo da su na shari'a wanda ake faɗa yayin aure shine ɗan zai samu kariya har i gama rayuwarsa ba nan zai iya bugar da shi na uku lokacin da aka haife shi wajen unguwar zomanci mahaifi ya kula da ka'idojin shari'a saboda muhimmancin ranar haihuwa ita ake ɗora mutum a kan hanya domin ta zame masa wato wato sinadari da kuma fitila wadda za ta masa kyau a rana ta biyu ita ce ranar mutuwa wanda in wannan ranar ta mutuwa ta zama ita ce mafi kyan rana a gurin mutum wa rana ta uku kuma za ta fi alheri ita ce ranar tashi gobe kiyama to wannan ranar ita ce muhimmiya da mutum ya shigo gidan gwagwarmaya gidan jarrabawa to wannan mahaifi zai taka rawarsa dan ya kare shi daga abubuwan da za su iya salwantar da shi shine gurin haihuwa sannan na hudu ya kula da shi wajen yi masa suna wajen kula da sunar annabi alaihi wajen masa aski wajen masa kaza yanka masa hakika sa masa suna na gari wani yana daga cikin abu na hudu waya ba mahaifi ya kula da shi wajen sada zumuncinsa da ɗansa sannan abu na biyar shine ya masa shayi a lokacin da ya kai munzulin da ya kamata a yi masa shayi kuma ya kiyaye da haƙoƙin shari'a abu na shida shine kai shi wato makaranta maktab kamar makaranta allo ko kuma irin nazare dinnan wacce ta yi daidai da shari'a abu na bakwai shine kula da kai shi wajen almuallimin malamai da za su koya masa ilimi wanda zai karatu mai zurfi ya zama malami ya amfana ya amfanar da kansa abu na takwas shine in ya kai munzili to sai aurar da shi wannan su ne abubuwa da kowanne ya kamata ya kula da shi wajen ɗansa kuma dukkanin wanda ya zama babba ya zama magidanci ya tabbatar cewa mahaifansa duk sun masa wannan abu saboda ka wanda yi maka wannan ba makawa wajibi ne har ka gama rayuwarka dole ka ci gaba da yi masa addu'a da farko wanda shar'anta wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya wuce zancen hankalin dan adam ya tsara wa'annan tsare-tsaren sai dai ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa lokacin da ka'abu dan zuhair yazo soki dan uwansa bujairu da ya musulunta ya aika masa da kasida yana cewa ala abligana anni bujairar risalatan فهل لك فيما قلت بالحيث هل لك شربت من المأمون كأسا روية وأنهى لك المأمون من هواء لك وخالبت أسباب الهدى وتبيته أرى غير شيء ويب غيرك دلك ألا خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا ahallaka فينا زوانا zuwa nan annabi sai mahaifinsa da mahaifiyarsa su zo da irin abin da na zo da shi ai ba makalukin da zai iya zuwa da wannan to duk abin da ya zo da shi ba makalukin da ya zo da irinsa to saboda haka godiya ce ta farko ta tabbata ga wanda ya saukar da wannan shine Allah mm. subhanahu wata'ala sannan roƙonmu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira ya ƙara aminci ga annabin da ya aiko shi da wannan risala shi kuma ya iyayensa ya isar da ita ta hanyar nasiha da lumana da yin haƙuri da juriya da dukkan abin da ya gama da shi don wannan alherin isa sannan abu na uku godiya ta tabbata ga malamai na musulunci wanda suka tattare irin waɗannan abubuwan suka rubuta shi suka yi ƙoƙarin koyar da al'umma abu na hudu su ne mahaifa mm. wanda suka tsaya tsayin daka suka yi mana wayannan abubuwan mu kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan mu ko mu tsaya akan nami ƴaƴan mu ga mun dora su akan wannan sai ce summa in sha Allahu ma yura'i li nafsihi sannan zai biyo wato in Allah ya so abinda ya kamata mutum ya kiyaye li nafsihi ga kansa min masaliha fi wasu hayati daga maslaha a cikin tsakiyar rayuwarsa nan farkon taka tsani kenan da rida'ullahi illa fi rida'il walidaini malam ma'aza hadeji yana cewa haji farkon samuwar ka za ka zo ne bisa kuka ki dinga lissafi kaza kaza kaza mutane su ta ana goya ka ba ya ce kaji barkwanta ka tsani ko ka zamto malami ne ko ka zamto jahili ne ko ka zama mai arziki ne ko ka matsayacin kasa ne wanda ke cewa kwata ne duk tunaninsa a kanka ba su kaunar ka yi kuka ya ce wajibi ne haka kai ma to kyautatawa walidai to wannan shine ta ka tsani kenan tun daga haihuwa ya zuwa aure da mutum matakin farko kenan rayuwar dan adam to tsakiya kuma shi ake soyewa kansa ƙarshe kuma su ake al'ummar musulmi ta yi masa lokacin da ya cika to mataki uku ne ga ɗan adam mahaifa za su yi masa na farko shi kuma zai na tsakiya sauran al'umma kuma da yan uwansa na ba yan uwansa ba a yan uwa na musulunci za su haɗu su kuma su yi masa wancan haƙƙi ne oh. idan ba a yi ba da gobe alƙiyama shi da kansa sai ya ƙara gurin ubangiji subhanahu ta'ala kan neman wannan haƙƙin to sai ce summa ba da zalika ma yura alahu sannan bayan wannan kuma abin da za a kula masa da shi isa ce ra'a a kula masa da shi iza mata idan ya mutu minal masalihi daga abubuwan amfani wanda za su amfane shi shi kansa bayan ya mutu wannan su ne abin da shehu abdullahi ibn fodi ya lissafa a kan abubuwan da mahaifa za su yi waɗa ya zama an sa da zumunci a ƙarshe da yana son nusar da mu cewa an maka kalli wannan mun san sada zumunta wato tana tana da tsawo kenan tana da faɗi tana da zurfi ba kawai ka tashi bane ka ce ka je gidan wana a gaisa a manufa ta musulunci zumunci ya wuce wannan ba kurin ana wata harka ta biki ko na ba ka tashi ka je ba ba shi kaɗai ne zumunci musulunci ya zumunci ya wuce wannan ba ka ɗau wani ɗan hasafin kuɗi ka je ka kai ba zumunci ya wuce wannan ɓangaren matakin da musulunci ya tsara yadda wa'annan za su tabbata to a cikin kula nasabar da kiyaye ta ta hanyar auratayya to anan zumuncin yake kara faɗi wanda za a wayi gari ka san dangin mahaifi ka san na mahaifiya na gaske abu sai tafi a haka amma ba a kula da wannan ba zumuntar an karya ta ga lokacin da mutum ya zo ba ta hanyar shari'a ba to shi fa wannan namijin duk dangin sa wasu da dangantaka da wannan yaron to da ka zumunta ta yanke daga nan gura duk abin za a ɗora babaro dokurin ake yi saboda ka ake son a kula da wannan tsarin in an kula da shi to ubangiji subhanahu ta'ala sai ya sa kullum aka zo mutum ya gama da wasu sai a dinga samun khaira halafin li khairi salafin sai a samu mafi wato mai alherin wato kyakkyawan magaji ga kyakkyawan murigayi khairu khalafin li khairi salafin amma in ba a yi wannan tarbiyya ba sai a sami sharru khalafin li khairi salafin ta samu wato mugun magaji ga kuma marigayi wanda yake nagari in an samu wani shi kenan shiga wuta kuma ta tabbata domin Allah ta fa khalafa min ba'dihim khalfun khalfu in aka samu khalfu to a biya baki khalfu lanjayen a yi masa ɗauri ba halaf ba halfu da ɗauri shine mugun magaji halafa min ba'dihim halfun salace ce ada'u salata suka tozalta sallah wa taba'u shahawat kuma sha'awa ita suke bi sai Allah ce fa sauka yalqauna gayya daga ce gayyo din nan wani kwari ne a wutar jahannama amma shi kwarin ba ruwa bane a ciki da gwallatsi ne a ciki an san da gwallatsi ko shine ruwan ciwo da kurji ya fita da ƙarfi ka gan shi batsal mara kyau to irinsa ubangiji yake yin ƙorama wanda duk ito zartar sallah sha'awa da zinace zinace da biyan bukata na tsiraici da abubuwa marasa kyau ya zama na wannan ake bi ya ce sauha alkauna gayya wannan gurin zai sa su su dinga tsindima suna dake su dinga nutsewa kowa shiki zai shiga yana wari ya tsaka ya cika cikin saka za a zaunar da mutane a cikin wannan to dan kar a samu haka shi sa shara ta shar'anta wayannan abubuwan a kula da su a gyara sai zamana bayan ka tai kyau a dinga maka addu'a sannan bayan bayan kamata kyau sai zama nan an yi wafuka har ila mul kiyamati al'amara sun zama masu kyau kenan to Allah ya samu dace fasalu tashiu fasali na tara a cikin wannan littafi na masalihul insan fi ma yura il insanu li nafsihi cikin abin da mutum zai kiyaye wa kansa zai kiyaye don kansa wancan duk abin da mahaifi ne zai wa mutum guda takwas tun daga zaben mahaifiya kiyaye sunnar annabi alaihi salatu wassalam wajen mu'amala ta auratayya kiyaye sunnar annabi alaihi salatu wassalam wajen ungozomanci da ran da aka haifi mutum kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen raɗa wa mutum suna da yanka masa aƙiƙa kiyaye sunar manzan Allah sallama wajen shayi kiyayewa da sunar annabi alaihi salatu wassalamu wajen sa mutum a makaranta ta farko sannan kuma da makaranta ta gaba sannan kuma wajen aurar da shi mace ne ko namiji kuma zaɓa masa mace ta gari mace ce ta gari da zaɓa mata miji na gari waɗannan abubuwa guda takwas su ne wanda mahaifi zai kiyaye dangane da sada zumuncinsa da ɗansa sakamin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarta to duk wanda aka yi wa wannan an game masa gata daga nan haƙoƙi da mahaifa za su kiyaye sun sauke wa kansu to sai kuma abin da shi mutum zai ɗora kan abin da mahaifansa suka yi shi ne yace to a wannan fasali na tara abin da mutum zai wa kansa ne kuma bayan mahaifa sun gama nasu a farko sai ce inda bulugihi yayin balagarsa zakaran kana au'unsa namiji ne shi ko mace hurran au abdan ɗa ne ko bawa shi mutum kafin ya balaga babu alƙalami a kansa bala'ika baya rubuta abin da yi na mugun aiki duk wata wani abu na ma'amaloli da itikadi na addini da aikace-aikace ba ta zama wajibi a kan mutum sai ran da i balaga namiji ne daga ran da i mafarki to nan ya balaga an wace da ta fara al'ada nan ta balaga to a wani lokacin mala'ika zai ɗora alkalami akan mutum duk abin da i sai an rubuta daga ran nan ya fi gaban ya faɗi magana ya ce da wasa nake ya fi gaban ya faɗi magana ya ce da gangan nake duk da gangan da wasa ta wuce a gurinsa duk abin da i sai an rubuta kuma sai masa hisabi a kansa gobe alkiyama saboda yi ita balaga tana da muhimmancin gaske wajen kulawa da tabbatarta da shi ne ubangiji subhanahu ta'ala yake kora mutum takalifi kuma ita balaga Allah ne kawai ya san dalili kawai ya san yadda yake yi ya mai da mutum ya zama baligi a jikin kwayoyin halittar mutum akwai kwayar halitta ta balaga din ba za ta wuce idan fara ba idan lokacin ya yi ubangiji subhanahu wa ta'ala zai umarci wata kwayar halitta da take wata cibiya ta jikin ɗan adam a cikin ƙwaƙwalwarsa akwai wata cibiya wata ita ce take sarrafa kowace irin halitta a jikin mutum to ita wannan cibiya ana ce da ita ta hatal mihad to ita wannan ta hatal mihad din ita ce da alhakin sarrafa kowane irin abu to idan lokacin ya yi ita wannan tatal mai haɗin takan riƙe komai tana barin sa yi aiki a jikin ɗan adam kowace ƙwaya amma banda ta balaga ko ta mace ko ta namiji su wannan an sa musu sasari an tsauri su ba za su yi motsi ba lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala yake son namiji ibalaga ko ya mace to zai sanar da wannan gurin cewa kwance wannan kwayar halittar lokacin aikin ta yayi sai ta kyale ta shikenan sai ta fita tana zaga jiki shikenan balaga ta tabbata ga ɗa namiji in mace ce balaga ta tabbata gare ta daga wannan lokacin mala'ika kuma zai ɗora alƙalami a kan mutum komai za a yi sai an hukunta shi ran nan da shi da mahaifinsa da kakansa matsayinsu ɗaya ran nan da ita da mahaifiyarta da kakarta matsayinsu ɗaya duk abin da mutum ya shi an yi hisabi a kansa